شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمه wannan littafi na nihayatul alam ƙarshen duniya na sheikh muhammad ibn abdurrahman al-arifi malami ne a jami'atu sa'ud a can ƙasar saudiya garin riyal littafin yana tattaunawa ne akan alamomin tashin alkiyama mun karatuttuka a wannan littafi har guda ashirin da tara yau shine karatu na talatin a wannan masallaci mai taken masjid abi huraira masjidu salafiya mai lamba ta uku a wannan gari a wannan unguwa ta tashar dan fulani garin biyu jihar borno a yau muna yinin muna daren talata daren talata wacce take daren nawa kenan yau yinin nawa malam hamza yinin biyu muka yi ne ko yinin uku <laughs> saba ɗaya ko lahadi biyu litinin uku muna daren hudu masha Allah daren hudu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da biyu da talatin da bakwai na rage biyar ta zo daidai da daren shida ga watan satumba miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida yau shi ne karatunmu na talatin cicin wanda mako can karatunmu na ƙarshe da ya gabata mun shigo bayani akan dukhan bayyanar hayaki wanda kafin a yi tashi alkiyama hayaki zai bayyana sai dai abinda ya rage mu tattauna a kai mun ji mecece hayaki kuma shin hayakin ya faru ko bai faru ba sai muka ce malamai sun kasu gida biyu a shafi na ɗari uku da arba'in da shida layin farko muka yi wani karatu mai taken ikhtilaful ulama fil muradi bid dukhan fil aya ala qawlayn saɓanin malamai akan abin da ake nufin bayyanar hayaki kafin tashi alkiyama shin hayakin ya bayyana ko bai bayyana ba kan in ya bayyana a baya kenan yanzu mu yan yanzu mu mushahuruminmu mu, babu wata hayaki in ba ta bayyana ba to kenan mu zauna da jimta a duka za ta bayyana to mun ji wayanda suka ce ta bayyana ana mun kawo dalilansu da suwaye yau kuma za mu ji suwaye suka ce ba ta bayyana ba za ta bayyana ne nan gaba da dalilansu amma kafin mu ɗaura wannan magana ta biyu rannan muka ce wayanda suka ce ta bayyana ɗin suka ce wai akwai wani zamani da aka yi na yunwa a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi muguwar addu'a ga ƙuraishawa Allah ya saukar musu bala'i na yunwa ta yadda zai hana su ruwan sama na shekaru bakwai da annabi ta Allahu ja'ala alaihim sab'a sinin ka sab'i sini yusuf to shi ne kenan a wannan lokacin Allah ya hana su ruwan sama a damina sai mutum